نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بيان السلام عليكم ورحمة الله barkan من da saduwa يمتلك wannan دبدا كراتين gaba المرام من أدلة الأحكام idan ba manta ba muna cikin babin da yake magana kan sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sallah a aikace da kuma a magance a cikin hadisansa masu sarki hadisin da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin Malik ibn al-Huwairi wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhaq hatta yastawiya qa'idan idan annabi ya kasance a cikin wutri cikin mara na raka'o'in sallarsa baya miƙewa gaba ɗaya, har sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe mara shine idan ya gama raka'a ta farko kafin ya tashi ta biyu sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe ko in ya gama raka'a ta uku kafin ya tashi ta hudu sai ya daidaita a zaune sa'an ya miƙe tsaye zaman da ake kiransa da suna jilsatul istiraha jilsatul istiraha wannan hadisi riwayar bukhari kenan yau kuma za mu tashi kan hadisin anas dan malik wa Allah shi kare yadda a gare shi wa an anas radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa sallama qanata shahran an karto hadisi daga anas dan malik yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qanata shahran yayi alqanut a cikin sallah har tsawon wata daya yad'u ala ahya'in min al-arabi yana yin addu'a bada ruku'i bayan ruku'i bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda yad'u ala ahya'in min al-arabi yana yin addu'a mummuna bisa ga waɗansu kabilu na larabawa wannan alkanut ya yi shi ne a cikin dukkanin salloli na farilla guda biyar da ake yi a yini kuma ya yi shi ne bayan ya ɗago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda kuma dalilin yin sa yana yi ne bisa ga waɗansu kabilu na larabawa waɗanda suka yi ta'addanci ga waɗansu sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki waɗansu sahabbai wata muhimma ta su sai waɗansu kabilun laraba suka tare su a hanya suka ce dama muna neman ku ba ku ne wanda kuka yi imani da manzon nan ba suka ce ku ji tsoron Allah ku kiyale mu mu ba abin da ya shafe mu da ku ba a turo mu yakar ku ba aikin da aka tura mu daban suka ki sai da suka kashe su sai annabi ya zo kullun ya sa su cikin alkanutu tsawon wata ɗaya na alkanutu a kansu yana tsitsi ne musu sallallahu alaihi wa sallam ana dan Malik yake sun matarakahu sannan daga baya sai ya daina wannan alkanutu din wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu al-Bukhari da imamu Muslim suka ruwaito shi wato asalin hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim sai dai lafazin da ke nan wanda malam ya kawo mana a wannan littafin riwayar imamun nasa'i ne da ibnu hibban da ahmad ibnu hanbal an gane ko wali ahmad wa dara qutni nahwu akwai hadisi a cikin musnad na imamu ahmad da kuma littafin al-imam ad-dar qutni nahwu kwatankwacin wannan min wajhin akhar ta wata hanyar daban ba ta hanyar sanadin da waɗancan suka rawaito hadisin ba wazada a ƙarshen wannan riwaya ta Ahmad da Daru Qutni an yi tsarin cewa wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya wa amma fi subhi amma game da sallar asbahi kuwa falam yazal yaqnutu annabi bai gushe ba yana yin alkanut a cikinta hatta faraqa ad-dunya har ya bar duniya a riwayan Imam Ahmad da riwayan Imam Darqutni haka kuma Imam Al-Baihaqi ma ya rawaito wannan a cikin sunan dinsa haka al-Imam Al-Hazmi cikin littafin Al-I'tibar fi an-nasikh wal mansukh min al-athar da su rawaito wannan hadisi to amma wannan hadisin yi ne saboda a cikin sanadinsa akwai mutumin da ake kira Abu Ja'far Razi wanda sunansa shine wato Isa ibn Mahan wanda malaman hadisi suka ce huwa sayyi'ul hirsi baya haddace abu yadda yake in yaji sai ya ƙara ko ya rage mutumin da yake da irin wannan matsayi baya bayar da hadisin annabi a karba kun fahimta da kyau to kun ga wannan shine madogaran waɗanda suke yin alkanuti a sallan asubahi madogaran su wannan hadisi hadisin kuma da'ifi ne kun gane da kyau wa anhu radiyallahu anhu haka an karbo hadisi daga Anas bin Malik Allah shi kare da a gare shi أن sallallahu alaihi wa عليه kana la yakunu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin yace annabi tsira da amincin tabbata gare shi ya kasance baya yin alqanut sai fa idan zai yi addu'a ta alkhairi ga waɗansu mutane ko in zai yi mummunar addu'a ga waɗansu mutane illa idza da'a li qaumin addu'ar alkhairi kenan da'a sai ta'addi da lam li qaumin aw ala qaumin wato addu'a wadda take bata alkhairi ba kenan da asai ta'addi da harafin ala an gane ko idan mutum ce da'autu laka na yi maka addu'a ta gari da'autu alaika ma'ana na zine maka mummunar addu'a kenan wato kaga bambancin larabci kenan idan mutum bai san ka'idojin larabci ba sai ka je kana nufin alkhairi sai ka faɗa magana da bata dace ba to annabi sallallahu alaihi ya mayar da wannan a matsayin alkanut wato lokacin da ya so yi wa mutane alkhairi sai ya musu sa cikin alkanut ya musu addu'a ta alkhairi kamar da wato addu'a ta alkhairi ga waɗansu daga cikin sahabbai da ke maka sun so su yi hijira ba su yi hijira ba saboda su talakawa ne masu rauni ne ba su da karfi ko dabaran da za su iya fita daga makka sai annabi ya ce musu addu'a ta alkhairi yana sa su cikin alkanut Allahumma anjil walid bin Allahumma anjil walid bin alwalid Allahumma anjil hisham bin waye Allahumma kaza yayi ta addu'a daga karshe kuma sai mummunan addu'a ga Qurayshawa Allahumma shaddid wata'ataka ala mudar ya Allah tsananta damkarka akan kabilan mudar wanda suka kafirce mun Allahumma ja'alha alaihim sinin Katini yusuf ya Allah jarrabe su da shekaru na fari irin wanda ka jarrabe mutane a lokacin annabi yusuf wanga yayi alkanut kenan ko wannan shine alkanut yakan yi wannan alkanut ne bayan ruku inna lillahi ta wani na yin tambaya na cewa akwai wata baiwar Allah wadda ita al'adanta shine jinin al'ada baya zo mata lokacin da take shayarwa. don haka lokacin da suka rabu da mijinta sai ta je gida sai ta zauna tsawon wata uku sai ta ɗauka cewa wata uku nan ta yi idda don haka sai ta yi aure kuma har suka haihu da mijin to daga baya kuma sai aka gane cewa a'a ai iddar ta bata yi ba to yanzu ya za a yi a gyara gaskiyar al'amari shine matukar mace tana yin jinin al'ada jini bai yanke mata ba kawai yana jinkirin zuwa ne sakamakon shayaswa dole ne ta jira har ta kammala shayarwa ta fara al'ada ta yi jini uku sannan za a kirga cewa ta gama idda ko da haka zai bayu zuwa ga ta yi shekara biyu wajibi sai ta yi haka ko za ta yi shekara uku matukar zai jini bai daina zuwa ba yana zuwa mata don ka'ida shi ne mata waɗanda suke jinin al'ada Allah ya riga ya tsara wato jini da shi za su kirga al'adarsu wal musallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ta furu da shi za su kirga idda su waɗanda kuwa ba su fara al'ada ba don kasance wasu yara ko sun daina don kasance wasu sun tsufa to wannan suna za su yi amfani da watanni wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wato kenan waɗanda suke yara ba su fara ba da waɗanda sun daina saboda tsufa wannan in an sake su idda su shine wata uku kaga kenan an ware kowanne nasu daban yan mace mai juna biyu ce kuma ta shine ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an ya ana hamla kunna idan an saki mace tana da juna biyu to ba ta fita daga idda sai ranar da ta haihu ko kuma yin abin da ke cikin ta ya fita ko da ta hanyar bari ne da zaran an saki mace yau da safe misali karfe tara karfe sha biyu na ranar sai ta haihu ta riga ta gama idda ko da la'asar ta yi bari shikenan ta riga ta gama idda an fahimta ko to amma wadda take wannan ba yadda za a yi mace ta yi idda da watanni tun da jinin al'ada ba wai ya daina zuwa ba ne ba kawai ya samu jinkirin zuwa ne saboda wani sababi a irin wannan hali dole ta jira ya zo sannan ta yi abin da to sai ta zo ta yi ta fikir watanni uku bisa ga kuskure da jahilci irin nata kuma shi ma bisa ga rashin bincike mijin da zai aure ta a yanzu ka aure mace wadda take kuma ba za ta taɓa yin aure wajibi ne ka tabbatar in ta fita daga cikin ita ka samu bayani cikakke daga bangaren ta ta fita daga cikin idda ya ta fita daga cikin idda ya maka bayani tunda ka san akwai jahiltar hukunce hukunce irin wannan to yanzu wannan an riga an kwaba a haka yanzu matsala shi ne yaya za a samu mafita bayan ya riga ya aure mace kenan tana cikin idda wata riga ta idda ba kuma har sun hayayyafa wannan auren da suka yi yayin da aka riga aka fahimci cewa ana cikin idda ne aka yi in fasakha nikahu tilqa'iyyan shi auren ya lalace shi da kansa ba bukatan wai saki ba sai an ce sake ta ba auren ya mutu saura da me saduwar da suka yi ba a kirga ta a matsayin zina tunda shubaha tana hana kai jefi mutum da cewa zina ne ƴaƴan da aka haifa ko sun kai goma ko ba shegu bane shi wannan shine mahaifinsu da ka'ida zai ci gadon su za su ci gadon shi ba shegu bane mutum da shubaha ce yanzu abin da ya rage shine sai ta fita sai ta je ta yi wannan idda ta waɗancan sakin da aka yi mata ta hanyar jini guda uku idan ta riga ta gama wannan to shi kenan sai ta dawo sai a zo a mayar da aure ta zama matarsa wannan shine kawai abin da za a yi ka duba cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib eh ah, a ga bari sai ta zo ta wannan bayani yanzu ba ga mana wannan bayani <laughs> a ah, tun da za a sake sabon dana wani zai biya sadaki mana wancan sadakin na farko ta riga ta ci alaliyanta dan da cewa shi buha ne ta riga ta ci halaliyar ta ana zan iya barin ta aikin ta yi shi aikin ta sai ya kaura ce koma wani waje na sai ta gama wannan abin da zuwa za ta ce mai da aure sai ai sai ya zama abin zargi a nan gurin ba wanda zai iya ba da tabbacin cewa ya haƙuri ya kyale ta a cikin zauna a gidansa haka gama wannan waye zai lamunce dan ya wa kansa zargi ya kyale ta je gidansu ina abin da yafi dacewa da daidai wannan mai tambaya yana cewa shin ya halatta mai sallar kasaru ya bari sai liman mai cika sallah ya isa raka'a biyu ta karshe kafin shi ya tashi ya koyi da shi wannan magana magana ce mafi raunin magana cikin maganganun malami akwai malaman da suka faɗi haka cikin magana, amma maganar su ba ta da har ma waɗansu ma in sun tashi ba sa kai tauta a matsayin saɓani ka'ida shi ne mai sallar ƙasar idan ya zo ya mazauna gida sallah dole sai ya cika sallarsa yadda suke yi idan ya shi kaɗai sai ya yi kasarsa idan aka ce zo ka ja mu kai ne limamin mu nan ma sai ya raka a biyu ya sallama su kuma su cika a bayansa amma matukar ne ma mutu dole sai ya cika an tambayi abdullahi dan abbas cewa me yasa mazaunin gida ai mai kasaro idan ya sallah shi kadai sai raka a biyu idan ya zama zauna gida sai ya cika sai ce tilka sunna yace wannan ita ce sunna idan sahabi ce wannan ita ce sunna yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka lalle ne idan mai kasaro ya bi mazauna gida dole ne sai ya cika sallar cikakkiya kuskure ne yace zai raka a biyu wai ya jira har su gama su zo su zauna su yi sallama sannan ya sallama ko ya kyale su riga shi da a biyu ya zo biyu su a raka wa'i biyan karshe a yi sallama ya sallama idan ya haka ya kuskure mutumin da duk ya wannan a baya ya istighfari lokaci ya riga ya wuce nan gaba dai ba zai sake wani tawa ba hmm. ya mutum dai lokacin da ya zanto matafiyi sallar jam'i ba wajibi ba ce a kansa idan ya ga dama ya tsaya ya yi kasarunsa idan ya ga dama ya je ya bi jam'i wajibcin bin jam'i yana faduwa kan mutumin da yake mai kasaru kun gane ko inda yana zaman gida ya zama dole ne ya bi jam'i ba wai zabi bane ba amma in yayi tafiya to wajibci ya fadi yanzu ganin dama ne je ya bi jam'i to abin da ake tambaya menene mafi fifiko tsakanin shin ya yi sallarsa shi kadai ya fi dacewa ko ya je ya bi mazauna gida a yi jam'i tare da shi waɗansu malaman suka ce ya bi mazauna gida shi ya fi dacewa da shi saboda hadisin annabi da yake cewa sallar mutum cikin jam'i kana fifiko kan sallar mutum daya da daraja har 27 to tunda ko annabi ya fayyace haka yanzu kaga shi idan ya sallar shi kadai shi kadai ne da haka babu wannan darajar da ya samu mafi kyau ya bi jam'i waɗansu malaman kuma suna ganin ayayi kasarun sa abin da dai zuciya ta fi zuwa gare shi shine ya je bi jam'i shi yafi duk da cewa ba wajibi bane akan sa in masallaci ne sai sai zauna gida ya sallah a gida shi kadai in ya ci ba ya zo daidai masallaci sai ya kayan sa kamar yadda yan ana ruwa haka sallan jami'i tana fadi akan mutane ina jin ka to ai ba wani sabon abu da ka kara akan abin da ban ji abin da ka fahimta na ji ka ce mai tafiyan ya kamata ya bi dangi ne saboda hadisin da ya zo akan cewa na dace eh ya kuma ya bar kasar kuma sun da ya bar kasar abin da yi sun yi ko ba sun yi ba da hadisin wa da hadisin annabi ko an tambayi abdullahi da abbas me yasa mai kasar idan ya shi kadai sai raka biyu idan ya bi jam'i cika wannan yana da sahabbai sun san ana cikawa kuma suna cikawa sai ba da ansa da cewa me tilka sunna shikenan <laughs> to na'am ana eh. ana ba tabbas a ruwa sosai ruwan sama in ana ruwa wannan sallan jami'i ta faɗi amma yayyafi ba zai hana ka zuwa jami'i ba ko da ka ji kiran sallah shi mai kiran sallah ma kamata in ya zuwa jan hayya Allah sallah kare faɗa sai dai ce sallu fi rihalikum ne sunna Abdullah dan Abbas limancin jami'i yake limancin juma'a ne zai yi aka tashi juma'a ana ruwa sai kira wala dan yace idan kai kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kar ka ce hayya ala salati hayya ala falahi ka ce da su sallu fi biyutikum sallah a gidan hadisin yana cikin sahih bukhari ba amma yanzu idan ladan yayi wannan a cikin mutane ya ce zama sabon abu amma kaga hadisin yana cikin sahih bukhari matukar ana tsala ruwa abinda zai ce kenan duk da cewa Abdullahi da Abbas ya fita sallar shi shine limamin amma aka ce me yasa kai gashi ka fito kuma ka ce mutane su yi sallah a gida yace eh saboda sunnar annabi ce haka ko ba na so in matsa mutane su shigo cikin caki su jike duk hadisin yana cikin sahih bukhari a cikin kitabul jumu'a na a da kasar ne ya zama mai zaman gida sai ya sami raka'a daya ya tashi sai kawo koko daya ai wannan maganar mun gama ta da ba mun ce zai cika sallah ba ai maganar zai cika sallah dole sai ya cika ta gaba <laughs> wannan ya ce yaya mutum zai idan ya samu ana hada kallon magariba da isha'i bai yi magariba ba shi zai iya bin mai yin sallar isha'i to yaya zai yi wajen sabawar rashin wajen sabawan abin nan adadin rakawai wannan tambaya ce mai muhimmanci kai ne ka zo masallaci sai ka samu sun gama sallar magariba isha'i izati suna yin jam'i saboda ba ana ruwan sama kai ko baka yi magariba ba to anan kana da zafi biyu imma ka shiga wannan isha'in da niyyar nafila kai nafila kake suna farilla idan an cika kai kuma ka tashi ka kawo magariban ka da in ka daban a wannan lokacin ka ka fitar da rudani imma kuma ka shiga ka bi su da niyyar magariba to anan ne za a samu rikici dan su za ka yi raka'a hudu kai kuma za ka yi guda uku waɗansu malaman suka ce a irin wannan yanayi idan ka bi su idan an yi raka'a ta uku za a miƙe a tafi ta hudu kai sai kai zaman ka ka jira ba za ka yi sallama ba ka jira su har liman ya dawo ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sannan sai kai sallama ka yi magariba ɗin ka kai sai kuma ka tashi kai isha idan kai kadai wannan magana ce mai karfi cikin maganganun malamai an fahimta ko wato waɗansu suka ce kai wancan waɗansu suka ce kai wannan wa alaikum salam ka dauki shin bada ka koma gefe guda ka yi sallar magariba ka saba kuma hadisin annabi annabi ya ce idza mutu salatu fala salata illa al-maktuba ba a san jama'a suna jami'i kai kuma kuma gefe guda ka wata taka daban in ka ga sallar ku ba iri ɗaya bace ba za ka ba to sai dai ka bar masallacin ka je wani wuri da kuma nan kuma in ka bar masallaci kuma za ka yi za ka saba wa kuma wata sunnar daban ka'ida shine idan aka yi kiran sallah kana cikin masallaci kuma ba za ka fita ba Abdullahi da Abu zai ga wani ayi kiran sallah daga masallaci ya fita ku tuna kar ku tambaye ni banda wanda zai mai bai ta alwala shi wannan ba komai ba alwala zai gyara dawo ba a zai fita kawai ta farka sa wani wuri wannan ya saba ma yana ganin shafa ta ce ina ka ba an kira sallah yace zan tafi gida yace amma haza faqad asa abal qasim yace wannan ko shakka babu ya saba baban qasim ku da haka gana cikin masallaci dole ka bi wannan jami'i kenan dole ka bi wannan jami'i ba za ka koma gefe guda kai ta kai kadai in ka ka saba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam eh dan me ba ku yadda da shi ba shi limamu ku ne bewa ba ko shari'a ce bewa ba ku rika bambancewa a ko lokacin da kai zaka ji liman bai kwanta maka ba a rai dan ya maka laifi amma bai wa Allah laifi ba amma kai bai kwanta ma a rai ba to shi ke sai ka ki bin shi sallah na'am wa alaikum salam kamar wajen misali idan da can inda yayi magariba babu sababi na ya hada jami'i ai jami'i na magariba ya yi amma bayan an gida da sunan magariba a can sai ya zo inda ya zo kuma akwai sababi suna hada magariba da kiyaye to shin anan zai ke tafiya take yayi sallin kiyaye nan tare da su ban fahimci tambayar su ce gaskiya misali eh ta iya yiwuwa idan mutum da rediyo babu ruwa na can sai ya to ta nan wajen ake abin ruwa misali sai su can suka yi sallan magariba ba tare da jami'i ba eh. sai da nura suka yi kawai ta kawo ta nan ake suka zo ya samu kuma ana hada magarib da shaki saboda sababin ruwa hmm. to a nan zai iya tafiya da shi ya shigo inda ga nura kuma shi ma ya tafi kansa inda akwai nura da ruwa ya iya tafiya ya sannan shaki nan tare da su idan sun yi magariba su waɗannan shi ya a unguwarsu da ya taso ba a ruwan sama sai zo nan unguwar can ya yi magariba ya taso ya zo nan unguwar sai ya tara ana ta tafka ruwan sama kuma gashi za a haɗa magariba da isha'i ya iya bin su su yi isha'i bayan an yi magariba sam zai iya bin su dan ka'idar jam'i ba wai sai kai masa niyyarsa ba abin da yasa waɗansu malamai suka ba da fatawan cewa ba zai haɗa ba suka ce shi jam'i sai kai masa niyyarsa ka'idar jam'i ko ba a yi masa niyyarsa ko da kun shiga magariba ba hadiri ba komai kun yi raka'a ta biyu kun yi ta uku sai gashi kuma hadiri ya taso ana gama sai ku tada isha'i duk da cewa kun gama ku shiga da niyyar jami'i ba sai sababin ya faru daga baya shikenan sai ka ci gaba da jami'i na'am dan kullum hukunce hukuncen shari'a abinda malamin suke faɗa na usulul fiqh al hukm yaduru ma al illati wujudan wa adama hukunci yana kai kawo ne idan an samu sababinsa in sababi ya zo hukunci ya samu in sababi kuma ya kau fa hukunci ya kau kaddara mun zo za mu yi sallar magariba daidai lokacin da muke son mu fara sallar magariba hadiri ya haɗo an kira sallah har ma muna sa ran ayi jami'i ma zamu kafin mu gama sallar magariba mu yi sallama hadiri ya wuce gari ya washe za mu kawo isha'i yanzu kuma sababin ya kawo ba za mu kawo ta ba ina sababin babu sababi ba za mu kawo ta ba saboda ne <laughs> Diga ba. Zama da Mai motar ya ce za a kawo. mai da shi ma ya an fara mai da sau ya kawo an fara za a iya ci gaban mai ko ni magariba. Idan kuna cikin isha'i, kun gama magariba kuna cikin isha'i ruwa ya kau ba wani dalilin da zai hana ku karasa tunda takbiratul ihram ta ko samu daman yin ta daidai lokacin da sababin yana nan ba ku da ikon rike sau biyar ku gama sallah wannan ba ikon ku bane ba amma kun gama magariba kuna gama sababi ya kawo ba ku riga kuka fara ijayi ba ba ku da wani hujja kuma na ku ce za ku yi ta wa alaikum salam eh, eh. kiran sallah na biyu idan za a jami suna da asali kuma ba mu san

Hmm. Hmm. liman shi ya ce shi ba zai hada sallah ba eh. shi kan sai ku hada ku ko kai kadai zaka iya hada amma ta akai dole sai jam'i bane ba ku sani duk sababban da ke sa a hada jam'i ba wai yana magana akan sai in kuna sallah da jama'a bane ko kai kadai da sababin ya faru zaka yi ko a gida ko a gida wannan yace malam magana akan karatun shekaran jiya magana akan karatun ka na shekaran jiya kan cewa wai an taɓa yi wa annabi sihiri wani malami ya ce sansan wannan ba gaskiya ba ne, dan Allah ya ce wallahu ya tumka minan nas inda yana nan da sai ka tambaye shi me ma'anar fassarar wallahu ya tuka minan nas to amma rashin dadin zancen da baya nan bisa ga dukkan tsammani shi ya fahimci faɗin wallahu ya asimuka minan nas Allah zai baka kariya daga mutane me yake nufi da wannan isma din da zai baiwa annabi shi ne sai ya ce sihiri ba same shi ba a nan gudan sai mu ce to kuma ba za a jebe shi da dutse bai same shi da duk abin da ya faru na cewa alhalin da annabi ya sha kuma ya na zaka yi mutanen ta'if sun fasa masa kai jini ya zuba har kasa a filin uhudu an riga an fasa masa eh, kai jini na zuba yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum huwa yad'uhum ila al-islam wani kafir ya zo mare shi hannun shi da zobe har sai da zoben ya lube a cikin kumatin annabi aka zo aka cire duk yana zuba da jini yar ka Fatima ta kona tabarma ta dauki tokar ta sa a wurin sannan jini dina zuwa duk ga ababai da suka faru na tarihi ga bai hudiyar da ta sayawa annabi dafi a cikin abin nan karfasan akuya ya ci duk wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ayan nan tana nan wallahu ya simka minan nas kaga idan mutum ya kore wannan tasirin sihirin sai ya kore tasirin waɗancan ababai da suka faru ga annabi idan mutum ya kore wannan ku zai kore hadisai masu tarin yawa duk ya kafirce musu kenan sa'ilin nan sai mutum ya zanto musulunci sai yana yana tangal tangal kenan ba tabbas abinda aya take nufi wallahu ya yasmuka minan nas ubangiji ta'ala yana baka kariya ga mutane ma'ana duk yadda zai tsasi su yi hana ka isar da manzancin ka ba za su yi ba sai ka isar dan ka ɗauki ayar daga farkonta ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'timuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin isar da manzanci Allah ce ka isar da abinda aka saukar maka in ka ki kuwa to baka isar da sakon ubangiji ba ka je ka isar Allah zai kare ka ga mutane ma'ana duk yadda mutane suka shirya makida na ko su kashe ka ko su yi maka kisan gilla ko su yi maka menene su hana ka isar da manzancin ba za su iya ba sai ka isar wahala da ya kasha ta amma sai ka isar wannan wahala kuma annabi ya sha ta dama Allah bai ce ba za ka sha wahala ba amma Allah ya ce mutane ne ba su su hana cewa da haka da suka shirya makirci maka sai sun kashe shi wa yazam kurzuka allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ne suka samu nasara a ciki ba su samu nasara kawai wadan Allah ce wallahu ya fi ka minan nasu wannan Allah ya ba shi kariya ba abin da bai samu daman isarwa ba na sakon musulunci tun daga farko har kafin ya bar duniya da kanshi Allah ya masa shaida ya saukar da aya ubangiji ya bayani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum an cika addinin gaba ɗaya babu abin da ya rage wanda annabi bai faɗa aka saukar da izaja a take masa bishara da lokacin mutuwarsa ya kusa zuwa don haka yawaita istighfari aikinsa ya kare tun kafin a bude maka aka cewa in dai har kaga an bude maka kuma mutane sun shiga musulunci tawaga tawaga kungiya kungiya bayan da suna shiga daya daya boye to shikenan kai kuma aikin ka ya riga ya kare don haka fasabbi hamda da bika wasu sai kai maza ka cika da istighfari da hailala da menene da sauransu aikinsa ya riga ya kare kenan ya isar da manzancinsa gaba ɗaya babu mutane ba su hana shi isar da manzancin ba tare cewa ya wahala wannan ba wanda bai san wannan ba a tarihi ashe kariyar da aka ce za ba bashi kariya ta yadda duk wanda ya so ya hana annabi isar da manzanci bai isa ba sai annabin ya isar yasa Allah ce da bi masu umar wa arda anil mushrikin inna kafainaka al mustahzi'in ka sai ka fada kawai ka kawar da kai gaban mushrikai inna mu mun isar maka masu maka izgili mun isar maka su to wannan shine amma yanzu idan ka zo kai inkarin hadisin wannan na sihiri yana cikin bukhari yana cikin muslim to sai ka kai kanka ina kuma a sabu kitabi ba da kitabin Allah shine sahihul bukhari bayan qur'ani ba littafi mafi inganci sama da sahihul bukhari to sai hadisi ya tabbata cikin bukhari kuma sai kai inkarin sa kuma idan aka tambaye ka wane ne magabacin ka cikin sahabbai ko tabi'a ko tabi'ut tabi'ina kan wannan ra'ayi naka baka da magabaci ko ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai ka samu sahabi daya wanda ke cikin wannan jam'iyyar taka ba za ka taba samu ko ka samu tabi'i daya wanda ke tare da kai kan wannan ra'ayin wallahi ba za ka taba samu ba in ba ka mun kalubalanci duk mai wannan ra'ayin ya kawo sahabi daya da ya yarda da wannan fatawar da shi mu za mu kawo masa dari wanda bai yadda da wannan ba duk ga littattafan tafsiri amintattu sai ibnu kasir ibnu jarir tabari da littattafan tafsiri amintattu a wurin duniyar musulunci sun tabbatar da abu amma mutum kawai yazo shi kadai sai inkarin abu sai ya huta shi kadai haka kawai to irin wannan inda a ce za a yi ja in ja da mutum ta fuskar ilimi ta fuskar natsuwa ba tare da tayar da jijiyar wuya ko kumfan baki ba to sai a tattauna da mutum sai ya fahimta ko mu ne ba mu fahimta ba ya fahimtar da mu to amma galibin su ba za ka iya tattauna da su ba rigima za a yi hayaniya za a yi to amma abin da ake so kuma a tattauna ko kuma a yi abin da abin da imamu shafi yake jin tsoro yake cewa in dai mutum baya karatu to ina jin tsoron shi wajen muƙabala aka ce saboda mai ce wallahi ban taɓa yin mukabala da wanda yake baya karatu ba face sai ya kayar da ni aka ce saboda mai ce zan ce Allah ce annabi ya ce shi kuma ce ban yadda ba ko sai ka yaya ya ce kaga ya kayar da ni ba ni da abin da ya fi wannan shi ko bai yarda ba to ya kenan amma duk mai jin tsoron Allah wanda ya dandana zakin ilimi ko kankanta kankantarsa yana girmama ayan Qur'ani yana girmama hadisin Annabi alamar musuluncin mutum ke ne ya girmama Qur'ani ya girmama hadisi amma duk wanda kaga yana wurgi da hadisi a ce hadisi da zai kaza ce wannan ba ruwana to wannan akwai alamar tambaya akan mutum wallahi akwai barazana ga halin mutum idan yana cikin wannan hali Allah ya tsare mu ana wazin ka zai gabata kwanaki akan kiran sallah daga ta ce shi wannan kalmar ina karatu kulli ne a cikin ba da a da inganta wannan wurin amma kuma ji a wajen karatu na kan wannan na ji kamar ka ba da fatawa da zai ka dai saurari kasa din da kyau shi wancan din da na ce maka innaka la tafulfil mi'at eh ka zo bai da kai hakuri da hankali nan gurin na kawo littafi na karanta kalmomin da basu inganta ba warzuquna shafa'atahu bata inganta ba اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة wannan duk mun ce inganta wa darajatar rafi'a kuka ce inganta ba warzuquna shafa'atu bai inganta ba kalmomin da muka ambata ina jin kila kai sun rikitar da kai sai kafa wanda ba ita nake inna kala la tukul ba ya ce to wallahu ala ba zan yi tunawa ba a halin yanzu amma dai da za ku taimaka min ku bani kasa ɗin in ji zansu hmm. wa alaikum assalam wa rahmatullah yawwa yawwa ka binciko jazakallahu khairan dama mun ce ruwayoyi za su tabbata wani lokacin ka samu kare wani lokacin ka samu rage a ruwayoyin da na duba tun da bukari na kawo hadisi wani lokaci sai mai shi so bakwai so goma a nan gurin ka samu karin da babu a can wani lokacin kari a cikin sanadi wani lokaci kari a cikin matani to shi sa idan ka dogara da ruwaya daya kai inkarin sauran wani lokacin sai mutum ya fada cikin kuskure sai dai mutum ya ce to a ruwayar da ya gani gashi kaza amma a bincika sauran ruwayoyi kila a samu kari ko a samu rage eh. wa alaikum salam eh

ba ta al'ada to sai mijin da ya mai ya rasu aha a dan me eh. ka fahimta cewa mace mai juna biyu ka gane ko kana saurare kai tambaya kuma kana wani abu daban na fi so ka fahimta mace mai juna biyu idan mijinta ya mutu iddar ta ko ta kabarta shine ta haihu ka fahimci wannan duk wadda ba juna biyu take da shi ba duk wadda ba juna biyu take da shi ba idan mijinta ya mutu ka'ida shine zai sai wata hudu da kwana goma ba mu da tana jini ba ta jini za ta yi jinkiri sai ta yi wata shekara biyu kafin ta fara jini a lokacin ba a kidaya da jini wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ka fahimta ko saboda haka a lokacin ba maganar jini kawai ko tana yi ko ba ta yi miji da ya riga ya mutu ko dan haka za ta yi me za ta yi ta kaba yanzu misali kadara mutum ya auri mace bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi ita ba za ta yi da ba da nassan alqur'ani idza nakatu mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrifuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta ta kaba ko ba za ta yi ba za ta yi ka fahimta ku za ta ta kaba to da haka wancan ba shine za ta ta kaba kuma ta kaba za ta shine wata hudu da kwana goma arba'ata ashurun wa ashira ka bayin da ku a ku yi hakuri kuma ya ce a ci gaba kuma ai bai kamata ba cin kwan makauniya kuma mun tsaya ne kan hadisin wato Anas dan Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga waɗansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga waɗansu wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alkanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta a yi alkanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko? eh? ku gane ba? Eh. idan wata annoba ta sauka a kasa kwalara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai mai annoba duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya damu mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alkanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alkanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbata farkon katin na daya wanda aka ba fara mai ta wannan da aka fara mai ta farkon katin a cikin bayanin da kake yi game da alkanu kake cewa kawai irin wannan nawazin kake banda su ba mu alkanu amma na faɗi ra'ayi na cikin ra'ayoyin malamai a cikin kitabun tauhid ne ne wannan magana ala kulli halin wannan karka damu karka damu karka damu ba shi zaka saurara ba ne kike magana akwai waɗansu malamai da suke cewa na ja'iha samawiyya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba suna da wannan fahimtar akan wannan waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani suka keɓance wannan kaɗai da sauransu akwai kuma waɗanda suka haɗe yanzu a nan gurin ina ba mu gamamman abu iza da ali qaumin ala qaumin kar ku damu akwai hadisan da su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ma dun na tanade su a nan gurin da za ku yi shiru mu je karshen menene alqanut din tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mai wata kun gane ko wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yana yi a bayyane na'am wa an sa'd bin tariq al-ajda'i radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa abi bakra wa umar wa usman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al khamsatu illa abu daud an karbo hadisi daga sa'ad ibn tariq al ashja'i shi sa'ad ibn tariq al ashja'i kala yace qultu li abi na ce da mahaifina ya wato ya mahaifin nasa shine tariq al ashja'i kenan innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ka taɓa yin sallah a bayan annabi wa abi bakr ka taɓa yin sallah bayan abubakar wa umar haka bayan umar dan dan khattab wa usman wa ali duk kai sallah bayan waɗannan annabi da halifofin sa hudu abakanu yaqnutuna fil fajri shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi qala. sai yace ai bunai yace ya kai dana muhdas ai wannan bid'a ne <laughs> muhdath kagaggen abu ne yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne wannan hadisi da wahul khamsa malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa aba dawutin banda abu dawud wato yana nufin an nasa'i wato imam turmizi da ibnu majah da imam ahmad bin hanbal haka abubakar ibnu abi shayba ya ruwaito hadisin haka al-imam as-sahawi hadisi ne kuma sahihi wato abinda wannan hadisi ke nunawa ke bantar sallan asubahi ita kadai da yin alkanu a cikin ta wannan bai tabbata ba daga annabi hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas dan Malik wanda yake cewa annabi bai gushi bai na alkanu a sallan asuba har bar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne ne hadisi ne da yake alkanus din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu na alfajar kafin mu samu kai na alwitr shi ne na nawazil idan wata musiba ta sauka ko idan ya nufin yawa waɗansu addu'a to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya keɓance subahi ita kadai kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana kuma a raka'an karshe bayan ya dago daga rukui kun gane ko وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر الحسن ابن علي الله a دا shi يكي cewa annahu قال ياتي ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kalimatin annabi jira da amincin tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi aquluhunna fi qunutil wutri waɗanda zan rinka karanta su a alqanud na wutri an gane ko wato idan ka zo shafa'i da wutri idan ka zo wutri da raka'an karshe to za ka yi alkanot wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi ko da yake ba kullum ba ba koyaushe ba wata rana yakan yi wutrin sa haka nan ba alkanot wata rana yayi alkanot to idan ya tashi yin alkanut din ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai alkanut din ya faɗa Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وصلى الله تعالى على النبي to ma kuma walkaswa daga azaba walkaswa daga fadawa cikin fushinka wa tawallani fi man tawallait ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu Wabarik barik li fi ma ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniya samun albarka ciki wa qini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya fa innaka taqdi wa la yuqda alayka kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci akan ka wa innahu la yadhillu man walaita lalle duk wanda ka jibinci nauyinsa ba zai taba kaskanta ba wala ya'izzu man adaita duk wanda kai gaba da shi ko kai fito na fito da shi ba zai taba samun daukaka ba tabarakta albarkatun ka sun yawaita ya ubangijin mu wata alaita kuma lalle ka girmama girman ka ya bunkasa to wannan shine dai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan wannan alqanut mutum wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin mutri kun bayyana da kyau idan mutum ya zo sallan shafa yi da wutri a wutiri din zai karanta wannan to bambancin wancan alkanutun na ɗazu da wannan wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alkanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun fahimta ko kiyasin sa kawai suka yi amma ba nasu ne nuna haka ba eh. وفي رواية صحيحة لابن خزيمة بزيادة لا من جاء منك إلا إليك أقول رواية تبتتيا ودا مالن بكاو تا أنا ba bayan ya ce tabarak ta rabbana wa ta sai kuma ya kara cewa la man ja illa ilaika la man ja illa ilaika ba wata mafaka da za a guje maka illa ilaika sai dai a koma zuwa gare ka an fahimta ko wato in kana jin tsoron Allah to sai ka koma gare shi dan ba inda zaka je ka guje masa kuma me kace malam wannan ƙari da ake cikin sallar alkanut wa cikin wato addu'o'i na alkanut sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin waɗanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ijtihadi ne na malamai suka kara kalmomi waɗansu suna ganin ja'izanci tun da sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu wata kana alkhairi ne shikenan babu komai waɗansu suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da annabi ya takaita kar ka kara wani abu kai dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fita daga kashe wannan kalmomin waɗansu kalmomi ne mujmal mujmala a dunkule ma'anonin su suna fashe da yawa in za a fasa ma'anar su tana da fadi matuƙa ƙwarai da gaske ba na ce ku yi haƙuri ba ba ku da haƙuri ne babu da hakuri ba na ta ku hakuri ba za mu karanta daga wani littafi Wani wal bayhaqi an ibn abbas daga abdullahi dan abbas kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a an nad'u bihi fil qunuti min salati subh annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a alqanut na sallan asubahi saura da ni. sai ce wa fi sanadihi da'fun wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci ma'ana bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisai gaba ɗaya da suka shafi wannan babin su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa dan ya dan ya to izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza to ga madogara hadisin ba sahihi bane ba an gane ko to dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu zamu karanto kaɗan daga cikin wani hadisan da su kara fayyace mana wato ma'anar abin filla filla dake dake kamar yadda muka faɗa tun a baya al-qanun da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi Sheikh Al-Albani ta alqanut fi salawatil khamsi lin nazilati yin al-qanun. a cikin dukkan salloli guda biyar linnazilati dan wata musiba da ta sauka a iya yi ko ba za a yi ba sai ya ta kawo hadisai wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da rukui annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai kanata fi raka'atil akhirati yana yin alqanut a cikin raka'an karshe ba'adar ruku'i yaushe bayan ya dago daga ruku'i idza qala sami Allahu liman hamida bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ya karanta wannan alqanus wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun ruwaito shi wa kana yajharu bi du'a'ihi ina tambayar da zuwa nake ta za a bayyane ko a sirrance wa kana yajharu bi du'a'ihi annabi ya kasance yana bayyanar da wannan alqanus din a sarari aji wannan riwayan kuma ita ma Imam Bukhari ya ruwaito haka Imam Ahmad bin Hanbali wa yarfa'u yadayhi bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-Qanut din wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Tabarani suka ruwaito da sanadi sahihi wa yu'minu man khalfahu kuma waɗanda ke bayansa suna ta cewa amin amin amin lokacin da duk yake addu'a din ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam Al-Hakim An-Naisaburi duk sun ruwaito ta kuma riwaya ce ingantacciya yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati kun fahimta ko idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya yi addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya yan uwan musulmi da suke Albania yan uwan musulmi da suke Philippines da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa mai musu addu'a a cikin alkanu a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta kuma za yi alkanu su nan ne bayan an dago daga ruku'i haka ne ko bayan an dago daga ruku'i kuma liman zai yi karatun alkanut din a bayyane kuma ma mu a bayan su ce amin duk ga hadisan annabi sun tabbatar da wannan amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka kebance suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi saboda haka ko da lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan wani lokaci ka kawo na waɗannan wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin alƙalu a cikin dukkan nazila amma maganar ba za a yi ba akan nazila galibin waɗanda saka ta bakan haka malaman mazhabar imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jama'a da haka sai muhammad salih ibn saimin ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba an bai wannan da kyau to ina zuwa ai ban karasa sama. wa kana yaqnutu fi salawatil khams kulliha yana yin ne a cikin dukkan salloli guda biyar wannan riwayan Abu Dawud kenan da Darqutni lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa Allahumma anjil walid bin al-walid wa salma bin hisham wa iyash ko ayyash ibn abi rabi'a Allahun masjid wata ta ka ala waje alhasini na katini Yusuf Allahun mal’an lihayyar wani ilan wadda kawan wa musayi ya tu a sakin lahawar Sula cikin irin abin da annabirin ga fada. Sun maka ne ya zafa raga min idan ya kammala alkunut ɗin sai ya ce Allahu akbar fayyar jidu sannan sai ya tafi su to wannan alqanut kashi na farko kenan alqanut kashi na biyu kuma na wutri fa kana yaqnutu fi raka'a bi raka'atil wutri ahyanan yakan yi alqanut a cikin raka'a ta wutri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan wa yaj'aluhu qabla rukui ina tambayar ka ta dazu wa yaj'aluhu qabla rukui idan ya tashin alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin wutri ne wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunanul Kubra haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka Imam Tabarani haka Imam Al-Baihaqi haka Ibn Asakir bi sanadin sahihin haka Ibn Manda a cikin Kitabut Tauhid din sa dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallan mutri ko a cikin raka'an mutri yana yi ne yaushe kafin ruku'i la ba'da ruku'i an fahimta ku to kaga shine ansa tambayar ka ta dasu to da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin wutir yanzu kenan alkanot iri nawa muke da shi biyu imma alkanot inda nazila imma kuma alkanot na me na wutir wannan su kaɗai tabbata tabbatattun alkanot daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam ah, sallah na alkunut za su daga imam zai daga hannu mamu za su daga hannu idan an daga hannu kuma ba a shafawa daga hannun kawai za a yi idan ya gama sai sauke shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam malam daga kanu biya san na nazila Mm. kuma bayani idan zai yi addu'a ala kaulin eh kaga akwai bayanin da Sheikh Abdul Wahab ya kawo cikin mm. kasu ta cewa idan annabi da yake alkanu ala kaulin sai ya zama to sai Allah ya ce masa dai sanaka min al-amri shay mm. sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin wanda suke cewa kar ayi alkanu ala nazila sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta fadara Hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa hmm. to idan ya zama tun da shahada ce idan mutum ya yi kamar ya tura wannan matsayin wannan shahada kenan ko kuma ya to mana waɗannan bayanai guda biyu sai a wani wajen wani tambaya sai mai kyau cewa idan mutum eh, annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi wannan hadisi ingantacce daga annabi yace da can annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so to idan aka ce ayal kanud dan Allah dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin din ba abinda mutum idan mutum ya maka wannan sai ka ce da shi a cikin alqanut me ake yi addu'a addu'a me tace shine abin da zai ce maka addu'a ibada ce <laughs> lokacin da kai ibada sai zama laifi aha kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an maka ba domin cikin waɗanda annabi ya alkanut a kansu ya la'ance su daga baya sun musulunta addu'ar annabi an karba kenan da an karba addu'ar da ya musu ta alkanut da za su musulunta da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta ka fahimta ku to da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta da haka Allah ke cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima duk abinda annabi an yafe masa amma tare da haka sai ce fa'alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika wani zunubi yake da shi bayan an yafe masa ashe ibada ce kun fahimta da kyau ibada ce kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan ya shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu idan ka alƙalutin dole sai ya mutu ita hadin su kenan Sheikh Muhammad bin Abdullah hadin su kenan ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa yake cewa ba duk abin da ka sani kake faɗa ba kowane irin abu kana bashi lokacin sa yanzu idan ka zo kan mas'ala daya kace duk abin da ka taba sani a mas'alan sai ka faɗa sai kullum mu tsaya kan hadisi ɗaya da ke zamu kare amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba wata rana sai wani tambayo sai zunguro to sai ji sauran wata rana sai wani ƙara zungurowa sai ji sauran to haka al'amura suke tafiya a wancan munasaban kitabut tauhid ne yawanci abinda aka fi matsawa a kai ba wato fada da magana ta fikihu batun da magana ta tauhidi kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fikihu muna kokarin ya zamu mu fayyace abinda ya littafin tauhid din kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqh to haka idan mun zo kan masail fiqhiyya haka zamu matsa nan ba za mu fita daga can gurin ba sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi ina fatan ka fahimta wa alaikum assalam dangane da batun dai wannan aya din da bangaren tambayar sa hmm. malam na kan ga kaman maza akwai maza mazhaba guda ma kaman mazhabin Imam Ahmad eh ta fa kai gaba ɗaya ba za a yi alƙalin ba kuma dodon wata sai zaka min al'amari shi ne ai kamar da zai cikin cikin karan na ilmu to a kar maka ya kuma kenan su <laughs> A'a idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai kabuwa ne sai ka tafi akan hasken dalili wane ne fi karfin dalili ne kawai magana kowa zai iya yin istihadi cikin malaman nan kowanne mujtahidi ne in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa duk wanda kake ganin dalilin sa ya rinjaya ya fi karfi sai ka bi wannan shine magana ko da ɗalibai imam malik su duka ba su sallama masa kan duk abin da ya bada fatawa ba so da fatawan ibn al-qasim sun saba wa malik eh, yanzu a cikin mazhabar malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawoyin ibn al-qasim ne ba na imam malik din bane ba amma yaushe zaka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan daga cikin littattafan da za su taimaka maka ka gane wannan ka samu dahir din bayanai kaga littafin az-zakhira na Shahabuddin al-Qarafi juz'i goma sha biyu ne akan mazhabin malikiya ne a cikin kitab idan na ce qala fil kitab ne shiru ina nufin mudawwana kenan yace kitab kai ka ce qur'ani qala fil kitab <laughs> yace ina nufin mudawwana kenan idan na ce kaza ina nufin kaza kenan zai kawo magana imam malik ya kawo magana shafi'i yace dan shafi'i yayi karatu wajen malik ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin mana yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne ahadasun da me da asbab to ahadasun din nan sune me albaul da alghais da me da me da almazi da me alwali da me kuma shikenan sun kare to asbab ba annawmu mustaqilu da waye da waye da ka karasa to idan ka koma cikin zakhira sai ce ma abin da ke warware alwala guda 25 ne kuma a malikiya yake guda 25 kuma a malikiya kuma ya tijerin su daya bayan daya har sai ya kai maka su ka kaga kenan ashe har yanzu kan muka gani wato ashe san yana baya kenan <laughs> mun ga kansa amma san yana baya saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su kullum mai roƙon Allah ya fahimtar da mu menene daidai mu yi aiki da shi wannan shine riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki kuma har kullum ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba gaman ka tarne daga Allah subhanahu ta'ala amma ba dabaran ka bace ba kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai kuma har kullum ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya kaga wani magana da ta fi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan magana mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin mun na masa magana ka faɗi magana magana yau wannan ai ba da dalili ai wani ma da yace kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ko Allah shi mana gaban kasa cewa me eh eh duk lokacin da muka samu muguwar maya in kai rashin sa'a ba ka dace da littafin za ka kama hujja da shi ba yanzu za ka ce malam ya wajen karatu ne kawai ne sai nan kuma sai ya yi kokarin yadda za a yi da kai a nan da ya kai dace ainihin da gaskiyar an samu wata matsalar da ta rusa mana wani ko kuma wata fatawa wani ta rusa wani abin da wayan ta mutane suke da shi a rubuta wani littafi mu Kuma mu samu wannan littafin wannan shawara ce mai kyau matsala ta shine ina da zafi wajen aron littafi abun da ya faru shine tahaddusan bine matilla ba wa alfahari ba ta tahaddusan bine matilla yana daga cikin abin da na matsa da shi a zamana da na Saudiya shekara hudu da wani abu duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya ko me na samu to wannan yasa da dama daga cikin littattafai mutum ya samu sa can wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba yanzu misali majmu'ul fatawa na ibn taymiya juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar kurmi ana sayar da shi naira dubu goma sha biyar to inda na bari sai na zo na saya ya za a yi kenan to kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balan guda 37 idan je batar maka da shi yanzu wannan ya zama maka kaya sauran ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya din to wannan ta sa ba kowa zan baiwa aran littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ya da sakaci amma a shirye nake ni kaina wannan taimako na ne ai mu rinka muzakara tare da ku na iya ba mutum aran littafi zai lafi wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba duk wannan na iya faruwa da idan Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari duk da cewa a yanzu din nan labirari na kusa a Kano take sai da hankali hankali waɗanda suke sun shafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gura hankali hankali saboda murka amfana da su gaba daya insha Allah ta'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sajada ahadukum idan ɗayan ku ya tashi yin sujada fala yabruk kama yabrukul ba'iru kar ya duka irin yadda raƙumi ke dukawa walli ya za a yadaihi kabla rukubatayhi lalle ya ɗora hannayensa ƙasa kafin gwiwoyinsa yi ko kusa salatu malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi ibn hajar ce wa huwa aqwa min hadisi wa ibn hujr wannan hadisin shi ya fi karfi sama da hadisin wa'il ibn hujr wanne ne hadisin wa'il ibn hujr gashi nan yana tafiya shi wa ibn hudri ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi tsira da aminci su tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi tashin sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud Tirmidhi da Sahih ibn Ibn Majah sai yace fa inna lil awwali shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi bin Umar daga riwayan Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu sahaha ibn Kuzaima ibn Kuzaima ya inganta shi wa zakara ibn bukhari mu'allaqan Imam al-Bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq mawqufan kuma ya danganta shi zuwa ga Ibn Umar bai ce annabi ya ce ba da haka dai hadisin Abu Hurairah shine ingantacce wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr da'ifi ne abin da yake tabbatacce idan zaka idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan guyoyinka. ba guyoyi ake fara kai ba hannu ake fara kaiwa sannan guyoyi. wannan shine kai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yace akai guyowa kafin hannu hadisi ne wanda yake da'ifi wancan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya rawaito shi Abdullahi dan Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan a fara kai hannu wato dan goyen bayan wancan hadisi na Abu Hurairah mutum ya fara kai Allah ya kafin Allah ne kasu a ai mun buga misali jiya ne ko shekaran jiya ko muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka yadda rakumi ke duka idan rakumi zai fara kaiwa me wace gwiwa wace gaba yake fara kaiwa kasa gwiwa gwiwoyinsa yake gurfana da su haka sai annabi ya ce kar kai haka wato kai ne zaka fara kawa kenan an zaka fara kaiwa wannan matsala ba wai tso ba zo ba sabo bace ba matsala ce tsohuwa sai ibnu taymiya sai ibnu al-qayyim duk sun tafi akan gwiwa ake fara kaiwa musamman wanda ya zafafa ba kamar ibnu ibnu al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khair ibad shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato ainihin gwiwa kafin hannu shi a fahimtar sa kenan amma shi da hadin sa kenan gashi malamai sun saba masa na'am eh hadisi mu'allaq shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi mu'allaq a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya imma tun daga farko har karshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi imam bukhari na da malamansa kamar su abul yaman kamar su musaddad da sauransu a makon yace haddasa musaddad an gane ku sai ya kawo malamin musaddad ya cire musaddad din ya zama mu'allaq kenan haka idan imam bukhari ya kawo hadisi yace qala rasulullahi ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama mu'allaq kenan shine imam suyudi yake cewa ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaf wato abinda a farkon sanadi aka shafe mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine mu'allaf wa bil hadithi za kathirun fallazi ata bihi bi sigati jami' khuzi sihhatahu an mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinu yace shi hadisi muallak yana da yawa a cikin sahih bukhari amma sai dai kashi biyu ne imma dai imam bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga wanda ke nuna tabbat yace qala rasulullahi sallallahu anna rasulullahi qala kaza imma kuma ya kawo shi bi sigatit tamridi wato siga da ke nuna rashin tabbas yace ruwiya an ruwaito annabi ya ce kaza kila an ce wai annabi ya ce kaza hujiya an hikaito wai annabi ya ce kaza to wannan ita ce sigar tamridi a wajen malaman hadisi sai ga tarihin tabbas wajen ba da labari da take kila wato kila wa kalake ba tabbas to duk hadisi mu'allaq da Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga ta tabbas yace qala rasulullahi kaza to wannan khuzai sihhatahu an al-mudafi an ka'ida ne sahihi ne a wurin Imam al-Bukhari ka fahimta da kyau wa ghayrahu da kawo ba da sigatul jazmi ba bi sigatil tamridi da'if to ya zama hadisi da'ifi amma wala tuhinhu bai zama ifin shadid ba da'af wato gairu shadid kenan wannan shine abin da imamu Suyuti ya tabbata cikin Al-Fiqh Suyuti fi Mustalah hadith wannan na karanta muku baitocin su eh ban gane ba kamar ya wajen dagowa to wajen miki daga sujuda ya danganci ina zaka ba ga bane ba idan zaka tafi ta uku ne ko za ka rafarta a ta biyu ka ga an halatta maka zalzatul istiraha ko wanda ai za ka ɗago sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda biyu ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam abinda ake kira al'ajinu hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya dora su haka ya dogara akan su ya yunkura ya tashi ka fahimta ne shi da'ifi na bukari ne eh tun da da'ifin ne gairu shadid duk da'ifin da zan eh, sa bai tsanni ba to ana kafa hujja da shi za ta qawwa bil mutaba'ati wa shawahid idan ya samu mutaba'at da shawahid suna ya kuma shawarin buhari ne bai eh kuma wani waya ta ma ta yi eh ta yi a wurin sa shi bai cika sharadin sa ba eh. shi Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari fa kaida ce yabu daban wanda bai bita cikin sauran littattafan sa ba ba wai ko hadisi da ya inganta ya kawo ba ko ya inganta sai an cika sharadin sa shi akwai sharadda da ya gindaya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wannan to ba dai cikin sahihi ba ya ya kawo shi cikin adabul mufrad ya kawo shi cikin juzul qira'a khalf al imam ya kawo shi cikin at-tarikh al-kabir ko at-saghir ko al-awsat da sauran littafan sa amma dai ba zai kawo shi cikin sahihi ba eh eh ba zaifi ne ba wannan wannan ba ma zaifi bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin mu'allaq din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihata sahihi ne an gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد يتي النبي ya kasance idan ya zauna domin yin tahiya wada'a yadahu al-yusra ala wada'a yadahu al-yusra ala sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama a gwiwar hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna alal yumna ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa da salasan wa khamsina sai ya kulla talatin da biyar wani kirgi ne a wajen larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla talatin da biyar ya ne talatin da biyar <laughs> Eh, sai ya kulle talatin da biyar yadda suke kulle talatin da biyar shi ne haka idan mutum ya maka haka wato talatin da biyar kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsora kan gwiwarsa wajen karatun tafiya wannan dan ya zanna mike wannan na haka ya kulle nawa kenan talatin da biyar wa aqada salatan wa salatina wa ashara bi isbihi sababa sai ya nuni da dan yatsun sa manuniya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu bukhari wanda ba wannan ba ta imamu muslim kai wanda ba wannan ba qabada asad wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsunsa gaba ɗayan su wa ashara billati talil ibham sai ya nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa al ibham shine wannan wannan kuma asbaba wannan al-wusqa wannan al-binsar wannan al-khisar al-ibham wato idan ya kame yatsun sa gaba daya ya dinkule su haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan eh akan gura akan cinye ma ya tabbata shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka eh zai karkata dan yatsun ko da yake a nan gurin bai faɗa ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsansa nan gurin mala yace tarikul isba fi tashahhud karkada dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana shimfida tafin yatsansa na hagu ala rukbatihi al a akan gwiwar tasa ta hagu wa yaqbidu a akaffihi al na sai kame yatsun hannunsa na dama kullu ha dukkaninsu su wa yushiru bi isbu'ihi allati talil ibham sai ya isara da babban dan yatsa wanda yake bi wato manuniya wanda yake bi wanda yake biyan babban dan yatsa ila al ya nuna ya dinga kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayyana da kyau wato zai jinke waɗannan yatsun ya haka wannan ya yi nuni da shi ya rinka kallon alkibla wannan wata sifa ce ko ba karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi ya haka dan yatsa wato idan sana kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbu'ihi wa da ibhamahu tahta isbu'ihi alwusta ya kasance idan zai nuni da dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dunkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe shi haka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai yayi zobe ko yayi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna rike haka wannan kuma yayi haka kuma dan yatsa hannu ne ya miƙar da shi wato kaga haka menene kenan ya ya halaka da shi kenan yuhalliku bihi ma kenan ya mayar da shi kawanya ko zobe ko na kewayen abu waɗannan kuma suna daura haka manuniya kuma ya haka ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa isbahu yuharrikuha yad'u biha wa kana rafa isbahu yuharrikuha yad'u biha wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsansa kuma haka wato yuharrikuha yana motsa ta to wannan shi ne malamai suka yi sabani dama da hagu ko kasa da sama yuharrikuha annabi ne yana motsa wannan dan yatsa din yadgo biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake yi bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da zai sallama sannan zai mai da hannun sai da yake ya rike yan yatsun sai mai da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytan min al-hadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiya yana karkada ta ta fi tsanani a wurin dan sama ka sama da ka dauki guduma ta karfe yani as-sababa yana nufin wannan dan yasa manuniya wa kana sallallahu alaihi wasallam ya faru zalika fi tashahhudain jami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana yana yana karatun tahiya yana motsa in yatsunsa guda biyu wato sai sa in yatsa guda biyu haka kamar haka kenan guda biyu sai annabi ya ce da shi ashid ashid mayar da ita daya mayar da ita daya wa ashara bis sababa yana nuna masa yace haka zaka yi da daya zaka yi sai mutumin ya tankarar da wannan din sai mayar da ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure sa haka waɗannan suna makale wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jinke su duka guda kun babban dan yatsa ka dora akan dan yatsa tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manoniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance ka yi nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka da shi wannan su malaman suka ce zaka yi dama da hagu ne da shi duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma za ka yi shi a dukkan tahiya a tahiyan farko da tahiya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala ya sai su daga hannayen su a ah, wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayen su haka sannan su mai da su kan ciye su haka wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai cewa ya nike ganin kuna daga hannayen ku a cikin sallah kamar yadda kangararren randoki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan abin da muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana gobe sai mu dora inda muka sa insha Allah Assalamu alaikum kai hakuri mu karanta waɗanda suke rubuce kuma ai hakuri a jiya idan ba ku manta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa a cikin rukuyi subhanakallahumma bihamdik a ah, abin nan kai ah, wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik magana kan kala rabbana ko rikin rabbana nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ciki muka ci abinci ko ko da zo wani bawan Allah ya ce ya ko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kasir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka gada kari wani lokacin a can ka wabu kari kamar yadda yaje na buga mana misali da Allahumma rabbana walakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamdu ba tare da wawan ba ko rabbana ba tare da Allahumma din ba da sauransu Allah shirye da mu zuwa ga abin da yake shirye dai wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftalifu ala imamikum wato kar ku saba wa limamin ku to me ake nufi da kar ku saba wa limamin ku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la taftalifu ala imamikum ba a nufin cewa la takhtalifu ala imamikum fil niyya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba liman wajen me niyya da haka dole kai irin sallar da shi zai wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su su wadatar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla kuma abinda alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ke cewa akwai tanakudi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba ko muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ya bi mai farilla yace mun yi tufka da walwala yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya ce ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ma mai nafilan zai bi mai farilla ainihin ma sallar ba iri ɗaya ce kowa niyyarsa daban ina ba da kun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima wanda ke wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn Salima yaro ne dan shekara shida ko bakwai. kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan Qur'ani yace aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan Qur'ani kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko bakwai sai suka rada ni in zama ni ne limamin kamsa salawat yace har ina sallah wani lokaci ma riga ta ba ta da tsawo idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin <laughs> yace sai aka yi karo karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci hadisin yana cikin bukhari da cikin muslim sahabbai suka yi wannan da annabi ya ce liya umman nas aqra'uhum likitabillah suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farilla suka bi shi ko da cikin bukhari na cikin muslim hadisin mu'az ba sai mun sha mai tashi ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf ko san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallah cikakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi ya zo za a yi sallan tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan tana da suffa dai dai dai dai har guda shida ɗaya daga cikin siffofin shine wanda annabi ya ta aikace ta mana meye ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas ya ta a samu rabin sojojin su bihi sallah idan aka yi raka'a ɗaya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam su kuma su ƙarasa me su ƙarasa wannan raka'ar da kansu liman ɗin na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa dan su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta karshe a wajensa su kuma raka ɗaya kenan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi me su cika wannan ɗaya daga cikin sufofi guda biyar a shida ta biyu daga cikin sufofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limancin sallah raka a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu shi me yake yi Na fila yake su ko me suke yi to kuma yi musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma ga ga babu wata magana ko mhm. ba ko komai misali kamar misali a bayan mun sallar magriba misali na tashi da raka'a biyu na tuna kamar da abin na sallar magriba ko wani yuji ne shi bai magriba wannan shi wannan nafila ne ake zuwa ko kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya ta tafi yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalilin shari'a da ya nuna haka abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ka hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri akwai wani dalili babu wani dalili da ya ce ai haka za ka iya nafilar ka a inda kai farilla za ka iya canjawa fil amr sa'a amma itikadin canja wurin yana da wani matsayi to a nan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyalwa wannan ba komai bayan an dago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasaran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yunkurowa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce me rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kawo maganganu amma bai ji me yace ba da aka gama sallah annabi ya ce waye ya magana dazu sai kowa ya shiru sai waye zage magana da zuri sai kowa ya shiru da ya matsa ya waye magana sai wani ce ni ne ya annabin Allah yace me ka faɗa yace abin da na faɗa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda sai annabi ce na ga mala'iku 30 da tsoriya suna rigengeniya wa zai daga rubuta ladan da za a baka